mutane barin gari zan ni na gaya ma duk ranar na shiga matsala sai na ganka yadda ka san kana jin haushi na barin garin nan zan yi ba da ƙara kwana a garin nan da kake ji kana gani yanzu na shirya ni ɗin da kake kusan farza ne ka san cewa hajiya aisha baba kusa mutuniyar kirki ce kafin ai zaben nan mu ma zan tabu lungu da sako kwararo da burtali ta tallafa talaka da ayyukan yi daga mai keken ɗinki mai kaza mai akuya ma kai kai ina ga a garin mu wani agwagwa ya samu Aisha babu gusa wagga wadda ni sani. Ita ba ake magana ai mutuniyar kirki ce. To yanzu ta ba da sanarwa lungu da sako ko duk wanda yake dan zanwara ne ya je gida taron da za a yi na rantsuwan ga gwamna. Ko Kogunan so kenan. Shi ake magana dan albarka. Ku bani kuɗi zuwa zan je shiga mota. In je shiga mota kawai ne mugun kuɗi. In dai haka na mai ƙaura. Eh. To zan je ni ma in haɗa nawa da nawa. in tashi in ɗau kayana zaman Abuja na waya kaya. Kai ma za ka ji ni ma ba za ku na Abuja. To shi dama wannan kaga yana da sana'a. Eh. To saboda haka abokai na da na bar su akan ko ba su da kuɗin mota. Da Allah da ka tattaro su inda kuɗin mota. Kai muke so ka kai da shi dan za ku kula. farawa, sai mu ce da shi yi. Zan farawa, mun aminta kowa ya bi. Ko kuna sabon gwamna. Kai Allah zo mana wagili kana jiwa an zo da wata gara basa billahi lazi dama tafiya zan zan bar gari zan zan fara na samu mota gaban za wallahi wani ne ce zai biya mu kuɗi mu tafi fara mu huta da gaba la'i da muke ciki nan ne na yunwa kana ji na saboda haka yanzu magana ta riga ta ƙare ku zo mu je mu zo mu je mu same su ko ga mota ka hinta eh mu hatin jiya da ka gan mu nan shawarar wata hiya fara nan fa muka yi ba ba kuɗin mota to na kuɗi yake to albushirin ta ne sun yi wuya hajiya aisha baban gusau eh eh ma kuwa lailatul kadarin talakawa ta zo ce da lailatul qadarin talakawa san hajiya aisha baban gusau Eh. saboda tsabar kyautar ta ko bacci take da ka ji hannun ta yana cewa a basu a basu a basu a basu wallahi wallahi tallahi na riga ka tafiya wallahi